Bismillahir Rahmanir Rahim. Dikin takalmi kashi na goma sha bakwai. Farida kin taɓa sanin zafin soyayya kuwa? Kin taɓa sanin ciwon san maso wani kuwa? Je ta dariya ta ce mata. A ranta ta ce ka zo ko gidan wadda ta taɓa sanin san maso wani. yayi mamakin jin dariyarta. A gigice ya tambaye ta don ta fara zama masa barazana a rayuwarsa. La, dariya ma na baki? Ta girgiza kai. Magana take kamar tana gabansa. na yi mamaki ne da na je kalmar san masu wani ta fito daga bakinka na maka rantsuwa da allah likita ba san masu wani kake ba farida na son ka tun daga lokacin da ka fara santa kukan da kaga ina yi ma na tsananin farin ciki ne saboda kyautar da allah ya min a lokacin da ban yi zato ba ya bani abin da ban kai matsayin in samu ba kuma ba kowace mace ce za ta samu ba idan na ganka ko na ji ka a waya sai in zaci mafarki nake ba ido biyu ba ka ji dalilin kokana amma tunda ba ka so na maka alkawarin daga yau na daina ko ya zo min zan mayar da shi don ba na marmari ba na buri ba na fatan na ɓata ranka daidai da rana ɗaya Dona da Shira mai sulale yake shingiɗa akan doguwar kujerar da yake zaune saboda tsananin jin daɗin kalaman abar ƙaunarsa. Ya yi murmushi, ya limshe ido yana faɗin kin ceto rayuwa ta wadda take cikin garari a da. don tuni na fara sallama farin ciki akan rashin samun bayananki. A zatona na faɗa tarkon mace ne. Allah zai saka duk waɗanda suka daɗe suna son maso wani kuma suke zargin ni ne sila Aisha Farida ta yi murmushi ta ce na fahimce ka ni zan baka labarin wannan domin mu ne a bayan fage mun fi ka sanin abubuwan da suke faruwa kai takalmi ne mai tsananin kyau da tsada domin kamar an yi ka da ruwan zinari ne da lu'ulu'u amma a ganina ko kuma na ce a wajena don ban taɓa ganin kyakkyawan takalmi ƙayatacce irin ka ba sai masu kuɗi ne suke iya takawa duk da haka ba a sallama musu ba mu talakawa kuwa dama sai dai mu daga ido mu kalla ko kusa da shi ba za mu iya karasawa ba balle mu gani sosai har mu taya sai mai takalmin wanda ya halarci takalminsa da kansa wato Allah subhanahu wata'ala ya ce fari daga takalmi nan na baki kyauta babu ko sisinki ka kwatanto wani irin farin ciki ne ba zan yi ba dole ne kuka don murna a halin yanzu saboda tsananin kyawun takalmin ba na so ya yi kura ba na so ya wahala takalmin da aka san shi a kafa sai ga shi na ɗaura shi a goshina mutane suna kallo na saboda ba su taɓa ganin tsadadde kuma kyakkyawan takalmi irin nawa ba abin da suke tambaya ta shine ya aka yi ƙafata babu takalmi ina yawo a titi haka maimakon in saka takalmin sai kuma na ɗaura shi a goshi amsa ta ita ce wannan takalmin daban ne ba na taka ba ne a ƙafa domin ya fi ƙarfin ƙafata Dan na so na rasa raina na rugurguza rayuwata a kan neman takalmin nan amma ubangiji ya dube ni ya bani shi tabbas zan fi kowa tattalinsa shi yasa ma nake ɗaura shi a goshina don bana so ya yi ƙura dr shirem ya shiru yana sauraron ta don da allah ya halicce shi bai taɓa haɗuwa da yarinya mai hikima da iya magana ba hausa cikin hausa sai ya isha farida ya fahimci wasu abubuwan da take nufi wasu kuwa sai ita da ubangijinta suka sani ya yi murmushi ya ce lallai kin ƙawata takalmin nan har kin ƙara masa kyawun da ba shi da shi kin ƙara masa daraja da bai kai can ba dole mutane su kalle ki idan suka ga kin ɗaura takalmi a goshi maimakon ki sa shi a ƙafa ni ma ba zan so ki zama a bar kallo da nuna a duniya ba saboda kyakkyawan takalminki kyawun takalminki bai fi na kowace mace ba duk iri ɗaya ne a idanuwanki ne kaɗai kike ganin sa da kyau da daraja irin wacce kika siffanta shi kuma idan ma yana da kyau to bai fi ƙarfin a saka shi a ƙafa a taka ba ina umarta ki da ki sako da kyakkyawan takalmin na naki daga goshinki ki saka shi a ƙafarki ki tattaka shi domin kyan takalmi ƙafa ce take takawa ya yi dariya ya kashe waya ba tare da ya jira abin da za ta faɗa ba ita ko ta zauna da skare kamar wadda aka sassaƙa ta saboda al'ajabin abubuwan da ta ga suna gudana a zuciyarta ta ce banda ubangiji wa zai mu wannan kyautar haka haka da tashirin ya fara suna yanzu tsarki ya tabbata ga ubangijin talakai allah na gode maka allah ka ba wa abida lafiya ta zo ta gani tare da Dr. Shiram a wannan kyakkyawar inuwar da muke ciki. Sai yanzu sakon katin ba da samu azamin shigo. Da kalla ta murmushi ta ce yaya na aika makara. Tun yaushe takalmin goshi na ya dawo kafata. Sai dai ban fara taka shi a ƙasa ba. Har yanzu ina zaune da shi akan katifa. Rayuwa mai sauya salo. Dr. Shiram baya jin daɗin rayuwarsa idan ba ya kira Aisha da su uku ko huɗu a rana ba. Kiran sassafe, da hantsi ko da rana, wata rana ya kira da yamma, sannan kiran dare dole ne idan ya zo kwanciya tana mamaki da jin daɗin kalamansa sai ta fara neman baƙin cikinta da damuwa ta rasa dusun baje abu ɗaya ne ya kasa gushewa a cikin zuciyarta kuma ta kasa daina ɓuya tana kuka a kan shi ne rashin lafiyar abida tana matuƙar addu'a allah ya bawa abida lafiya ta zo ta ganta da dr shirem allah mai yadda ya so da bayansa abida na can kwance jiki jiya yau sai an kwantar an tayar allahu akbar sati uku ya rage yara su hutu ya husaini ya tattara su su kaura shaga mu kacokan musamman wannan satin da ya je duba ta ga yadda ta sake kumburewa sai hankalinsa ya tashi yana kuka tana kuka haka suka rabu har ya fara shirye-shiryen barin aiki yana tunanin sana'ar da zai fara idan ya koma shaga mu dan idan babu abida a kano to babu wani zancen jin daɗi a kano a rayuwarsa ya sanarwa da aisha farida don ta fara haɗa su gaba ɗaya a waje ɗaya hankalinta ko ya tashi matuƙa saboda rabuwa da Dr. Shiram shine kaɗai abin da za ta yi takaicin rabuwa da shi a Kano bayan shi duk sauran wasa ne ta kasa tunkarar yayinta ta faɗa masa tsakaninta da Dr. Shiram haka ta kasa faɗa Dr. Shiram za su ƙaura zuwa Shagamu don kar ta tayar masa da hankali ranar Talata da yamma Likis misalin karfe biyar da rabi na yamma Aisha Farida na zaune a ɗaki tana karanta sakonnin Dr. Shiram na cikin wayarta tana karanta tana sake maimaita kamar karatu saboda suna sanyaya mata zuciya daɗi kan daɗi in ji masu iya magana da suke cewa da kunama ta ce jigyambo sai ga wayar dr shiram ta shigo wayarta ta limshe idanunta ta danna yayin da daddaɗin muryarsa ta da kido don kunnuwanta ya ce sweet love ki fito gana a ƙofar gidanku kina mamaki ne dama na ce surprise zan miki ta da ta miƙe zaune yayin da tashin hankali ya bayyana a fuskarta tun daga cikin zuciyarta ta tabbatar yau dole ne ta saba ɗaya daga cikin mutanen nan biyu da ba ta son ɓacin ransu yayanta Husaini da abin ƙaunata Dr. Shirin. Saboda muddin ta ƙi fita wajen Dr. Shirin, dole ransa ya ɓaci. Sannan idan ta fita wajensa, ran yaya Husaini zai ɓaci, don ya raba ta da shi. Nan da nan gumi ya lullube ta, hankalinta ya tashi, ta ɗora hannu a kai ta fara rusa kuka mara misaltuwa, musamman da ta duba agogo lokacin dawowar yayan nata ya kusa. Kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take ta karantowa a zuciyarta. Dr. Shirin mai sake kiranta, ta amsa yayin da muryarta da jikinta gaba ɗaya suke rawa ya ce suita da aka yi ne na zo fadab da zauren gidanku ina bakin kofa ji ta zuciyarta ta sake harbawa muryarta na karkarwa ta ce ga nan zuwa sai ta yi sauri ta danna nambar yaya Husaini don ta nemi izini amma bai ɗauka ba da haka sai ta tashi da sauri ta sauya kayan jikinta wata sabuwar atamfa ta ɗaura mai suna binta Dan ke riga da siket ne tsatsu hoda da ɗan kwalli kawai ta saka ta ɗauko hijabinta ta sa sai ta ta tana ringin ta duba ta ga yayanta ne yake kira dan yayi mamaki da ganin kiranta a daidai lokacin sai hankalinsa ya tashi matuƙa zuciya mai saƙe-saƙe, sai ta dinga sassaƙa masa abubuwa daban-daban babu abin da bai tuna ba ya ayyano a ransa ko bala'i ne ya samu ɗaya daga cikin 'ya'yansa ko kuma ita aisha farida ko kuma mai kacokan abar ƙaunarsa ce ta mutu wato abida cikin sauri ta amsa masa murya na karkarwa ya tambaye ta farida lafiya kamar yadda yake cikin tashin hankali ya kai jiyo alamun ita ma tana cikin tashin hankali irin nasa sai ya ƙara susucewa murya na rawa ta ce yaya dr shirem ne ya zo yana ƙofar gida in je wajensa sai ya fusata ya daka mata tsawa waye dr shirem ta ce mutumin da ya zo ran nan makwabta suka faɗa maka ka ce kar sake ganin shi ƙofar gidan nan sai ya sake hasala ya ce kin ce na ce kada ya sake zuwa to me ya kawo shi yanzu ki ce masa ya bar min ƙofar gidana fa idan na zo zan ci mutuncin ku da shi sai kawai ya katse wayar ta ɗora hannu akai ta rushe da kuka tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ya zan yi wayo da ka shirem ɗina ina son ka ba na so na rasa ka yaya ne maka zaka ka raba da farin cikin rayuwata waye ta sake yin ƙara sai ta duba ta ga shirem ne nan da nan ta danna ba tare da ta san abin da za ta ce masa ba yana magana cikin marainiyar murya sori farida na takura muke ko na zo ba tare da na sanar da ke ba ba damuwa to bari na tafi za mu haɗu wani lokacin sai ta ji hankalinta ya ƙara tashi ta saki kuka mai tsanani ya ce kukan me kike yi farida jigan shashekar kuka ta ce ta ka yi haƙuri ka yafe min sai ya silale zaune a kan dakalin ƙofar gidansu da yake tsaye saboda gigi cewa lafiya ya tambaye ta kuka kawai take ba tare da ta iya masa bayani ba sai ya ajiyar zuciya ya ce farida fito ina ƙofar gidanku fito mu yi magana sosai sai kawai ya katse wayar ya ci gaba da huce, saboda ta farfasa da zuciyarsa ke masa da aka jima bata fito ba da Dr. Shirme sake kira sai ta amsa kuka kawai take ba tare da ta iya masa bayanin komai ba ya yi ajiya zuciya ce fari da fito ina kofar gidanku so nake mai magana da ke ya ƙara kashe wayar bai bari ta bashi amsa ba ita ma sai ta yanke shawarar fita wajensa ko da ya Husaini zai kashe ta tana fitowa ta ga abin ƙaunar nata ya yi shiru kamar mai tunani hankalinsa duk a tashi ta durƙusa ta gaishe shi bai amsa mata ba sai hararar da ya rika harba mata musamman yadda ya ga idanuwanta sun kumbura sun yi jajir saboda tsananin kukan da ta yi. ya girgiza kai don takaici ya ce aisha fari haɗuwa ta da ke wani sirri ne kuma hikima ce daga Allah ba zato ba tsammani Allah ya je hoki cikin rayuwata kuma cikin hikimarsa ya samar miki wajen zama mai faɗi a zuciyata na tsinci kaina ina mai farin ciki da saninki don na ji a jikina ke alkhairi ce a gare ni na ji ina son ki halayyarki a zahiri ta yi min sai dai kash kina da wata damuwa ko manufa a cikin zuciyarki wadda ta yi bamban da tawa ina zargin ba kya sona na takura miki ne ko kuma in ce akwai wanda kike so amma kun rabu ko kuma wala Allah ya rabu da ke a lokacin da kike tsananin sansa ko ya rasu kina tsakiyar ƙaunarsa ni kuma in na zo kika ji muryata sai in miki fami ki tuno da shi haka ne ko ba haka ba ta yi saurin girgiza kanta hawa yana sake kwaranyo mata ba haka ba ne abin da kake tunani gaba ɗaya bai shige da abin da kake zargina da shi ba kuma ina fatan za ka yarda da abubuwan da zan faɗa maka yanzu don bana tunanin ko a mafarki in faɗa maka ƙarya a rayuwata saboda kana ɗaya daga cikin mutanen da suke da muhimmanci a rayuwata dr shiram za ka yi mamaki idan na ce kai ne kaɗai farin cikin rayuwata ina yi maka son da kai ba ka yi min haka ina maka son da ban taɓa yi wa wani ɗa namiji ba a duniya son da zan iya shiga halaka idan na rasa ka kuka da nake yi na farin ciki ne saboda Allah ya amsa addu'a da na daɗe ina yi akan Allah ya haɗa ni da bawansa mai kyawawan halaye kuma mai ƙaunata saboda Allah ya so ni a yadda nake talaka kuma marainiya sai ya kawo kai wanda ko makahon da bai taɓa ganin duniya ba ya tsaya a tsakiyar mu ya san ka wuce ni a komai Dr. Shirin ba zan ɓoye maka komai ba a yau kukan da nake na tashin hankali ne domin yayana yana kokarin raba ni da kai farin cikin rayuwata a sanadiyar 'yan gulma da suka soke ka ya ƙi ya tsaya na masa bayaninka da kuma inda muka haɗu ya ce wai na cika shige-shige zan ɗauko masa abin da ya fi ƙarfinsa yaya husaini zai tafka babban kuskure idan ya yi gangancin raba ni da farin ciki na don zai iya raba ni da rayuwata gaba ɗaya ta fashe da kuka yayin da daga shirin yake zaune ya zuba mata ido yana ta kallonta kamar wata hoto babu abin da yake mamaki sai yadda Allah ya sauya masa rayuwarsa nan da nan akan mace bai taɓa tsintar kansa a irin wannan hargitsin ba abin da yake ji a gari ya zo kansa bai iya cewa komai ba har yanzu kallanta kawai yake ita ko sai sharba hawaye take aiko tana waiga gefenta sai ta hango ya Husaini ya sauka daga kan acaba nan take da ta shirme ga tana ta makyarkita tana ja da baya da sauri ya tambaye ta menene kuma sai ta nuna yayanta da hannu ya Husaini ne idan ya same ni anan duka na zai yi da ta ya umarce ta da ta shiga gida ta yi ta faɗa cikin gida jikinta sai bari yake cincirin da matan gidansu da 'ya'yansa ta gani a lallaɓa suna leƙo su ta kalle su sama da ƙasa ta watsar ta shige ɗaki ta ci gaba da kukanta ta kasa zaune ta kasa tsaye addu'a kawai take ta kwaranyowa tana fatan Allah ya huci zuciyar yaya Husaini kada yi wa Dr. Shirin mulakanci idan ta zauna sai ta zabura ta miƙe tsaye tana ta kai kawo daga farkon ɗakin zuwa ƙarshen bango kamar wata zarariya gashi babu tagar da za ta iya leƙa ta hango su ba ta san halin da suke ciki ba Dr. Shirem ya dubi Yaya Husaini yayin da shi ma Yaya Husaini yake kallon sa tun daga nesa kalo ne mai tafa da harara leliya. kokari ya husaini yake shige cikin gida ba tare da ya tsaya sun gaisa da dr shirin ba shi kuma dr shirin din sai ya tunkaro shi da sauri yana murmushi ya yi masa sallama gami da miƙa masa hannu babu yadda ya husaini ya iya dole shi ma ya tsaya amsa masa sallamar ya miƙa masa hannu ba don zuciyarsa ta so ba suka janye hannunsa a lokaci guda har yanzu ya husaini kokari yake shige cikin gida ya bar dr shirin tsaye sai ya sake matsowa ya sha gabansa ya ce sunana dr shirin imran ina aiki a asibitin malam aminu kano ni ne wanda nake zuwa wajen aisha fari da kanwarka ya husaini ya mutse fuska a dole ya tsaya cike saurari dr shirin ya ce na samu labarin ka ai dr shirin ya lallausan murmushi alhalin zuciyarsa cike take da tsananin takaicin da wulakancin da leburan nan ke masa ya ce na zo neman alfarma ɗaya ne kada ka zargi kanwarka kada ka zage ta ko ka dake ta ba laifinta ba ne ni nake santa kuma ni ne na biyo ta har gidansu ko a yanzu fitowar da ta yi ta zo ta faɗa min ne ka hana ta fitowa in yi haƙuri in tafi sai kuma ga ka dawo na biyu kuma na zo neman izinin ka ne ka bani dama a rika zuwa wajen ƙanwarka saboda ina son ta idan kuma Allah ya lamince min ina so in aure ta ya Husaini ya sake daga ido ya dubi da tashiram cike da mamaki ya masa kallon mayaudari ta ya zaka aure ta da tashiram ya sake murmushi ya ce malam ka kai haƙuri da tambayar da zan maka dan Allah ka gana maka kama da lalatattun samari zauna gari banza masu yaudarar 'yan mata dakata ni ba wannan na tambaye ka ba malam farida ƙanwata ce ina da alhakin da zan zaɓa mata mijin da ya daidai da rayuwarta inda ba za ta wulaƙanta ba ya husaini ya faɗa a fasace gami da ɗago hannayensa ya tsayar da dr Shirim. a yi nan dr Shirim ya daskare a tsaye yana kallon sa kawai ba tare da ya san kalma ɗaya da zai iya furtawa ba hakika ya kasa gane inda ya husaini ya dosa ya bi shi da kallo har ya shige cikin gida sai ya silale zauna akan dakalin kofar gidan ya shiru kansa a sunkuye yana tunani babu abin da zuciyarsa bata ayyana masa ba ya ayyana ya tashi kawai ya tafiya sai rabu da Aisha Farida har abada sai ya tuna nasihar da mahaifinsa ya masa na cewa ya zama mai hakuri a wajen neman aure domin aure ya gaji waɗannan saɓani da matsaloli daga kowane ɓangare sannan yana son Farida a ransa kuma ba ƙaramar wahala zai ba idan ya yi garajen rabuwa da ita sai ya sa a zuciyarsa zai yi ɗamarar yaƙi tsakaninsa da yaya Husaini har sai ya wayar masa da kai ya gane kyautar da Allah ya turo masa har gida ya ga maza suna ta ɗaura alwala suna tunkara wani ƙaramin masallaci da ke kusa da gidan don haka sai shi ma ya bi bayansu a bakin masallacin ya samu buta ya tsuguna ya alwala sai ga ya Husaini ya zo ya wuce ya shiga masallacin da alama ya Husaini ya yi matuƙar razana zuciyarsa ta cika da mamaki da ya ga har lokacin da shirin bai tafi ba kallon kallo suka riƙa yi har ya shige ciki domin har an tayar da iƙamar sallah da haka idan da sallah magariba da yawa ba su tafi ba sai aka hau ɗora karatu a takaice dai islamiyya ce ta maza duk da babu wutar lantarki babu janareto sai fitilun kwai da fitilun wayoyi da ake haskawa da su ana ta bitar karatun a haka yaya husaini yana daga cikin ɗaliban wannan makaranta sai da tashiram shi ma ya matso gefensa ya zauna yayin da shi ma ya samu alkur'ani ɗaya ya buɗe yake maimaita surar da ake ta ɗora musu kallon da tashiram kawai suke ta yi ba tare da sun tambaye shi daga inda ya bullo ba sai dai da yake musulmi ɗan uwan musulmi ne hakan ya sa basu razana ba basu kuma tambaye shi ko shi waye ba da aka idar da karatu sai aka kira sallar isha kankace kwabo masallaci ya sake cika aka tayar da ikamar sallar isha yaya ne ya fito shi da yan gidan suka nufi kofar gidansu bayan an idar tsilim ya sake ganin dr shirim a cikin tawagarsu suka iso har kofar gida kan tabarmarsu inda aka fara furfuto musu da kwanukan tuwo daga kowane ɗaki ma'ana dai ciyayya suke idan an ci na wannan sai a ci na wannan Malamin sha'u ne ya dubi shirin cike da mamaki. Ya ce ɗan saurayi daga ina? Tun ɗazu nake ganin ka a masallaci. Yi haƙuri da tambaya ta ba mu san ka ba ne. Sai ya Hussaini ya carbice tare muke da shi. Hakan ya sa kowa ya samu salama. Amma tambayoyi ne fal a cikin zuciyoyinsu. Ina Husaini ya samu wannan fallelan yaron. Gashi masinja, wannan kuwa ai sai dai a ce mishi manajan bankin. Ya aka yi suke abota. Da ta shirya ji daɗi da amsar da ya Hussaini ya basu. ya samu karfin gwiwa duban ya ne ya ce yaya zan tafi ina ganin ba sai na jira na ci abinci ba don a koshe nake aiko sai suka yi masa ca suna ta roƙonsa ya tsaya ya ci abinci cikinsa har da yaya Husaini a dole da tashiram mai danna hannu ya gutsiri wani tattauran tuwon masara gabza wanda ba a tankaɗe tsaki da garin ba aka tuƙe shi haka ya dangwalo wata bakar miya kuka mara nama sai warin daddawa take yi ya kai baki babu abin da ya ji sai ɗanɗanon kafa zabo cau kankace kwaba zuciyarsa ta hautsina yana shirin ya kwalayo amai amma ya daure da kyar rintsa ido ya haɗiye Don daga wannan loma bai sake garajen kai wata lomar bakinsa ba haka ya dinga wayan cewa kamar mai ci yana gutsarar tuwon yana dangwalawa a miya sai ya sake mai da hannunsa cikin tuwon su kuwa gogayen ba su lura ba ma kasancewar duhu ne babu mai ganin wani daɗin abincin suke ji yankan tuwon kawai suke suna kwalfo miya suna aika a birnin tumbunsu. kai ka ce naman kaji ne ko talatalo mamakinsa kawai dr shirme zauna yana yi yadda ya ga suna cin wannan gabzar, sai ya ji imani ya sake zubo masa ya ji ya sake gode wa Allah akan baiwa da ni'imar da ya masa idan suka cinye wannan kwanan sai a jawo wannan kwanan ana jawo kwana a shafari da sai da Dr. shirin ya ji a jikinsa cewar wannan girkin a shafari da ne saboda wasu dalilai da ya ji a jikinsa na farko ya ga irin food flags ɗin da take kai masa abinci da shi na biyu ana buɗe ya ji ƙamshin abincin nata na uku kuma ya ga irin dambun da take masa ne sai ya yi saurin ɗaukar buta ya wanke miya kuka da ta ɓata masa hannu sannan ya zo ya lima hannu da shi aka cinye dambun nan tas ya yi masa cin gaske kuwa kuma yana ci yana farin ciki don ya san daga masoyiyarsa ne ko tantama kuma baya yi ya san dai shi ta yi wannan dambun don da zafin sa kau ba a daɗe da sauke shi ba ya san tana da labarin yana nan bai tafi ba tun daga kan abincin na ya tabbatar farida ta fita daban da sauran matan unguwar girkinta ya fi na kowace mace daɗi da tsafta haka ya ji sauran mazan gurin suna ta santi suna yabawa tsabar an san shine mai daɗi shi yasa ma aka ajiye shi daga ƙarshe da suka gama ci kowa ya wanke hannu dr shirabe ga alamar yaya husaini ba shi da shirin sallamarsa sun miƙe ma ƙafafuwa sun zuba sabuwar hira sai ya mimmiƙa masa hannu ya musu sallama da alama yaya husaini bai da shirin tasowa su keɓe da haka dr shirabe dube shi ce yana ni zan tafi kuma ban gama baka saƙon da na zo maka da shi ba a dole yaya husaini ya taso ya biyo dr shiram suka tafi can gefe suka tsaya Dr. Shirem ya dubi Hussaini da har yanzu cin magani yake. Zuciyarsa sai masa kuna take, amma dai ya ci gaba da daurewa. Ya duka ya ce yana zan koma, amma ba zan bar kofar gidan nan ba sai na ji amsa daga gare ka. Amsar me? Hussaini ya faɗa daga dara. Dr. Shirem ya ajiyar zuciya ce ka bani dama in zauna da ku. A hankali zaka san koya nake. Ina son Farida. sai ya Hussein ya girgiza kai yana faɗin maganar ka tana da buƙatar yin nazari sosai don haka ka bani lokaci har sai na neme ka Dr. Shiram ya shiru na wani lokaci, yana ta kallon ikon Allah. Ya rasa laifin da yau yaya ne ya tsane shi haka. Ko da wasa bai taɓa tunanin zai tsinci kansa a cikin irin wannan wulaƙancin ba. Lallai ashe da bai san rayuwa ba, yanzu ya fara sani. Da kira ya iya buɗe sa ya magana. Ya ce, To yayana, na gode, za ka same ni mai kiyayewa da yin biyayya a duk abin da ka ce, kuma yadda ka ce haka za a yi. Ka bani lambar wayarka, sai in kira na ji abin da ka yanke. ya zaro wata dalleliyar waya daga aljihunsa sai ya ga miskol ɗin a shafari da har guda uku ya Hussaini na faɗan lambar Dr. tashiram yana rubuta har suka cika sannan ya kira lambar bugu ɗaya ta shiga ya na ya ciro wata kwarɓaɓɓiyar wayarsa duk ta gugurje ya kalli lambar ya ce to na gani zan adana ta Da tashiram ya godiya suka yi sallama ya nufi wajen motarsa yayin da ya Hussaini ya dawo kofar gidan inda suke zazzaune ya samu suna hira da suka gan shi ma ba su sauya hirar ba sai suka ci gaba da yi domin ya riga ya ji maganar da suke malam sadisu ne ya dubi malam shi ya ce ni wannan mutumin ba shine mutumin da suka zo jan aisha farida ba waɗanda suka zo da wata babbar mota malam ya ya ce shine mana ai daga ganin yaron nan ko ba a faɗa ba ka san mayaudari ne ba magana aure ce ta kawo shi ba malam lawan ya ce to ai ba wannan ba mutumin da ba a san asalinsa ba ba a san asalin kuɗinsa ba ya Husaini dai yana gefe yana kallon su yayin da zuciyarsa ke gazgata masa dalilan da suke bayarwa malam salisu ya kalli ya husaini ya ce kai yaro ne kuma kai bako ne mu muka san kano kuma mu muka san ƴan garin nan don haka ka gaggauta raba shi da kanwarka gara ɗan unguwa da aka san asalinsa da iyayensa da sana'arsa sauran masu suka tsoma baki suna goyon bayan abin da malam salisu ya faɗa ya husaini ya ji kansa ya yi nauyi kamar zai fashe saboda cushewar tunani a ransa ya yanke raba aisha farida da tashiram shine mafi sauki a rayuwarsa Dr. Shirin mai kira Aisha Farida yana fitowa daga unguwar. Ba su daina magana ba har sai da ya isa bakin gate ɗin gidansa. Mai gadinsa ya buɗe masa. Ya shaida mata ya iso gida, zai shiga ya wanka idan ya ci abinci zai kira ta kafin ya kwanta bacci. I love you baby. Ita ce kalmar ƙarshen da yake faɗa mata a duk sanda suka gama waya. Da silale ta kwanta akan tabarmata don daɗin da zuciyarta take mata. Yau dai da Tashiram ya mata hira mai daɗi, wacce bai taɓa mata irin ta batun da suka haɗu. Ya fayyace mata abin da yake ransa, wato irin ɗimbin ƙaunar da yake mata ya ce ta kwantar da hankalinta durin tsi yana tare da ita babu gudu ba ja da baya yana da kyakkyawan zaton matsalolinsa sun kusa ƙarewa domin ya fara shawo kan yaya husaini sannan ya shaida mata ra'ayinsa a kanta ne, idan har allah ya rubuto musu za su zamanto miji da mata yana da ra'ayin ya aure ta domin ta dace da irin matar da yake so ya zauna da ita haka ma mahaifinsa dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga allah subhanahu Ta'ala. Banda Aisha Farida take ta faɗa kenan tana maimaita a zuciyarta kamar bango zai tsagi haka ta ji sauti mai ƙara an ƙwalla kiran sunanta muryar ya Husaini ce daga dukkan alamu kuma a fusace yake sai ta firgigi ta tashi zaune ta dafe kirji tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har yanzu bai daina kwala mata kira ba sai ta miƙe da sauri tana amsa murya tana karkarwa ta fito daga ɗakin da sauri ta iske shi a tsaye a bakin ƙofar ɗaki ta yi sauri ta durƙusa gabansa cike da ladabi biyo ni ɗakina ya faɗa a fusace sai ta tabbatar yau ita ce ranar da komai ya zo ƙarshe yau maganar ɓoye-ɓoye ta ƙare don kowa zai faɗi ra'ayinsa tsakanin ita da shi tabbas daga dukkanin alamu bai yi amana da zuwan dr shirin ba ita ma kuma ba za ta aminta da raba ta da shi ba a yau ta yi ɗamarar taryen duk wani musgunawa zagi duka da baƙaƙen maganganu da zai yi mata don ba za ta iya daɗaɗa masa ba ita kuma ta ƙuntatawa rayuwarta ba ta taɓa yi masa musu ba amma yau tana da tabbacin za ta fara a dalilin kyakkyawan takalminta ta Shirin. Ya ne ya shiga ɗakin ya zauna a gefen katifa, yayin da Aisha Farida ta tsuguna a bakin kofa? Cikin tsawa ya ce, "Shigo ciki sosai, munafuka." Ta shige lungu yayin da jikinta yake tarawa don fargaba. Ya daɗe yana harbo mata mashin harara, kai ce ya hana shi ya fara mata magana. Can ya tsaki ya ja doguwar ajiyar zuciya ya girgiza kai. Ya ce, "Farida yaushe kika zama mara jin magana, mara ɗaukar magana?" waye ke zuga kike yin san ranki wai ki yanzu kin girma kin waye ko kina ganin abin da wayayin kawayenki suke yi shine kike kwaikwayon su to bari ki ji in faɗa miki ba zan ɗauki nauyin wannan iskancin a gidan nan ba da sun kuyar da kanta ƙasa sai hawaye suka sako ɗaya bayan ɗaya ta kasa magana ya ne ya ci gaba da magana cikin fusata tun ranar na faɗa miki kada na sake jin ya zo amma biki ji ba kika bar shi ya zo a waya ma na ce miki kar ki fita wajensa amma shi ne kika fita in ya so in kashe ki ko sannan ya zo ya nace min ya ƙi tafiya wai sai na saurare shi to ki faɗa masa ƙarshen magana ta ita ce kar in sake ganin kafarsa a ƙofar gidan nan don kowa ya san yaudara ce ta kawo shi ba zancen aure ba ya je can ya aure daidai shi yar masu kuɗi ke kuma ki samu daidai da keke aura ya fi mun kwanciyar hankali ta sa hannu ta goge hawayenta ta gyara da durƙusanta ta ɗago da ido ta dube shi duban keke da keke ta ce yaya ne na ji abin da ka ce tun ran nan amma na so ka bani dama ne maka bayani ka ji ta baki na nima tunda ka ji ta bakin masu ka maka gulma sai ya ƙara fasata ya ɗaga hannu zai kai mata duka sai kuma ya fasa ya daka mata tsawa ya ce su waye 'yan gulman ita ma cike da tabbaci ta ce mutanen gidan nan mazansu da matansu waɗanda ba sa mu da alkhairi burinsu kullum su ga mun tozarta baka sani ba ne saboda baka zama da su a gida ya ƙara har zuƙowa yana faɗin da na tura ki karatu makaranta suka tura ki asibiti sai aka ce ki jajibo soyayya ashe dama ba karatun kike ba ke ga ki uwar iya magana ko zaki ce mu magulmata ne suke haɗawa ban gani da ido na ba sai wani ya faɗa min shi ba likita bane daga asibitin ni ba ni da hankali har sai wani ya faɗa min ko to bari ki ji farida babu ke babu wannan mutumin idan har kina so ki ci gaba da jin daɗin zama da ni a rayuwarki farida ta ɗago ido da sauri ta dube shi na ji abin da ka ce yaya na yarda da abin da ka faɗa amma ka sani raba ni da shirin ɗinnan da kake ƙoƙarin yi kamar kana ƙoƙarin raba ni da raina ne shi ma ya ɗago da sauri ya dube ta ya yi mamakin ganin idanuwanta sun yi tsaitsaye tana magana cike da tabbaci kuma babu alamun kuka ta sake cewa shirin ba aibu ba ne kuma mai sona ne tsakani da Allah sannan ni ma ina son shirin fiye da yadda yake sona kuma sai da na ci uwar wahala kafin in same shi anta abida ta fi kowa sanin abubuwan da suka faru babu irin masifin da ban shiga ba a sanadiyar sansa sai yanzu da Allah ya amsa min addu'a ta ya kawo min shi har gida sannan masu ziga za su ce a raba mu ya sake cika da mamaki da jin kalamanta ya ci gaba da mata duban rashin fahimta sai ya ce farida me kike so ki ce min kina nufin kin daɗe tare da shi tun abida na da lafiya aisha farida ta musguna ta zauna sosai ta fayyace masa gaba ɗaya abin da ya faru tsakaninta da Dr. Shirin. Tun daga ranar da ta fara ganinsa a duniya har zuwa rana irin ta yau. Ya Husaini ya shiru yana jujjuya maganan nan, yadda abida ta yi kicin kicin a cikin magana. sai yanzu da take bashi labarin yake tunanin wasu abubuwa da ya gani suna faruwa shiru kawai ya musu misali a ofishin 'yan sanda an ce wani namiji ne ya zo ya fito da aisha farida babu mace yayin da abida ta ce masa mata da miji ne suka je suka fito da ita haka yana sane da girke-girken da suke yi da asuba a juye a cikin sababbin kuloli idan ya tambaya abida ta ce mara lafiya ake kaiwa kawar aisha farida ya hussaini yana matuƙar son abin da abida take so shi ma zai so a ce ya cika mata burinta ko da ba ta raye sai wa aisha farida nuni da hannu alamar ta tashi ta fita ya sallame ta dan ya kasa cewa komai aisha farida ta yi ta fice daga ɗakin yayin da ta ɗan ji sanyi a zuciyarta dan ta ga alamar zai saduda a cikin daren sun yi waya da Dr. Shirem kuma ta shaida masa yadda suka yi da yayanta dole dai bata faɗa masa duka ba amma ta faɗa masa abubuwan da ta faɗa masa na cewar raba ta da shi kamar raba ta da rayuwarta ne sai daɗi ya rufe Dr. Shirem ya cika da mamaki